Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mai sauraro mu da wannan la'asariya da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin a yau Lahadi 26 ga watan Yuni na shekarar 2020. Ta zubar mu fara da muhimman kanin labarai. an tsaurara matakan tsaro sosai a harabar ginin karamin ofishin jakadancin amurka da ke birnin chengdu na ƙasar china a yau dinnan lahadi yayin da amurkawa ke shirye-shiryen barin ginin kamar yadda aka umarce su ba tare da gargadi ba da daren jiya asabar burtaniya ta yanke shawarar fitar da ƙasar spain daga jerin ƙasashen da ta ayyana a matsayin marasa hadarin zuwa saboda cutar corona sannan hukumomi a faransa na tuhumar wani ma'aikacin majami'a ɗan asalin ƙasar rwanda da laifin cinna wuta a majami'ar nan ta nan cathedral ta karni na goma sha biyar. kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa mutanen da suka rasa ayyukansu a sanadiyar annobar coronavirus sun fi kasancewa cikin hadarin matsalar tunani ko menene ya sa in baka da aikin yi yana nufin baka da kuɗi in baka da kuɗi baka iya yin abin da kake so kai zai iya kawo damuwa ainin abin da zai kai ga tabuwar hankali. Yayin da mutane da dama suka rasa ayyukansu sakamakon annobar COVID-19 wasu suna ganin cewa idan kiɗa ta sauya dole rawa ta sauya ko me suke nufi da haka? Sannan wa'annan kamfanonin da ake magana maimakon ka je su ɗauke ka aiki ka diba me za ka yi ka taimaka kamfanin a wannan halin COVID da shi corona ba sai ka caje su kuɗi. Sannan muna da rahoto game da wata ziyarar daga mayyar kungiyoyin arewa suka kai wasu sansanonin gudun hijira a Katsina baya ga da haka gwamnatin najeriya ta yi kira ga ma'aikatanta su dukufa wajen gwajin cutar coronavirus kamar kullum a yau lahadi muna ɗauke da shirin matasa a duniyar gizo wanda madina ɗahir mai shanu ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai a sake gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran an tsaurara matakan tsaro sosai a harabar ginin karamin ofishin jakadancin amurka da ke birnin chengdu na kasar china a yau dinnan lahadi yayin da amurkawa ke shirye-shiryen barin ginin kamar yadda aka umarce su an ga wasu manyan motoci uku na daukar kaya na shirin shiga harabar ginin a yayin da kuma jami'an tsaro masu kaki da marasa kaki ke jere a kowane bangare na gefen hanya baya ga shingayen da aka kafa editan jaridar global times ta china ya rubuta a shafinsa na twitter cewa an baiwa karamin ofishin jakadancin amurka da ke candu sa'o'i 72 ya rufe komai umarnin rufe karamin ofishin jakadancin amurka da ke candu da china ta bayar ranar juma'a martani ne ga umarnin da amurka ta bayar na rufe karamin ofishin jakadancin china da ke birnin houston na jihar texas ta nan amurka ba tare da wani gargaɗi ba da daren jiya asabar birtaniya ta yanke shawarar fitar da ƙasar spain daga jerin ƙasashen da ta ayyana a matsayin marasa haɗarin zuwa tare kuma da kafa dokar killacewa ta tsawon makonni biyu ga duk wanda ya zo daga ƙasar spain kowa na cikin firgita da wannan dokar ta killacewa a cewar wani ɗan birtaniya da ke yawon buɗe ido a spain to amma ministan harkokin wajen birtaniya dominic raab bai ko nuna wata nadama ba game da wannan mataki na bazata yana mai cewa ana buƙatar ɗaukar wannan matakin saboda zabura da yaduwar cutar corona ta yi a spain ba za mu yi wani roƙon gafara ba dole ne mu ɗau matakin gaggawa abinda ya gaya wa kafar labarai ta sky news kenan. a halin da ake ciki kuma koriya ta arewa ta yi shelar samun mutum na farko dauke da cutar ta covid-19 wanda ta ce wani wanda ya taba gudu daga kasar ne ya dawo dauke da cutar gwamnatin kasar ta yi wata da watanni tana musanta kasancewar cutar a kasar ita kuma afirka ta kudu yau ɗan lahadi ta yi shelar samun sabbin kamuwa da cutar wajen dubu goma sha biyu amurka ce ta fi yawan masu kamuwa da cutar wajen miliyan 4.1 sai kuma brazil mai miliyan 2.3 sai kuma india mai miliyan 1.3 sai kasar rasha mai sama da 800 a halin da ake ciki kuma kamfanonin jiragen sama a turai da na otal-otal da na jigilar 'yan yawon bude ido na fargabar cewa canjin da gwamnatoci suka yi na bazata a dokokin tafiye-tafiye saboda cutar corona na iya rusa damar da suka hango na ceto dan wani abu daga asarar da suka yi na rashin murar kakar hutu da tafiye-tafiye shawarar da gwamnatin birtaniya ta yanke kwatsam jiya asabar ta saka kasar spain cikin jerin kasashen da ta ayyana a matsayin masu hadarin zuwa wadda za ta tilasta dubban 'yan birtaniya da ke hutu a spain su rika killace kansu na tsawon kwanaki goma sha hudu da zarar sun dawo wadda kuma ta sa dubban waɗanda a da ke tunanin zuwa hutun fara tunanin sokewa ta yi matukar illa ga fatan waɗannan kamfanonin na ɗan ƙalato wani abu daga cikin ɗanbin asarar da suka yi sanadiyar annobar corona ba da daɗewa ba birtaniya da makwabtanta na turai suka ɗage dokar hana tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje yawon shakatawa a wani yunkuri na mai da al'amura kamar da wannan ya biyo bayan matsin lamba daga waɗannan kamfanonin Kafin Ibrahim ya karanto wasu labaran bari mu leƙa ƙasar Ghana. A daidai lokacin da al'ummomi da dama suke cikin wani yanayi na rashin ayyukan yi a sakamakon annobar coronavirus. Wani jami'in lafiyar kwakwalwa Randy Agodo ya ce wannan rukunin mutane sun fi kasancewa cikin haɗarin faɗawa matsalar matsananciyar damuwa. wakilin sashen hausa a ghana ridwan abbas ya aiko mana da wannan rahoto sama da wata hudu kenan da ghana ta samu wadda ya kamu da cutar coronavirus na farko an kulle makarantu har zuwa watan jiya a kokarin da ake yi na dakile yaduwar cutar dubannin ma'aikata na makarantu masu zaman kansu da sun ka hada da malaman koyarwa da waɗanda ba malamai ne ba da ba su da wata mafita sun kasance ba tare da albashi ba kimanin wata hudu kenan wannan in ji malamin kiwon lafiyar mr randy agbado zai iya kawo damuwa ainin abinda zai kai ga tabuwar hankali in ba ka da aiki yana nufin baka da kuɗi in baka da kuɗi baka iya yin abin da kake so ka yi ba za ka iya san abinci ba ba za ka iya biyan kuɗin gida ba za ka fuskanci ƙalubale na matsalolin kiwon lafiya da ake dangantawa da cutar ina jin a dalilin haka ya kamata mu soma shirin ko ta kwana kan ma mu ci ƙarfin annobar. Mr. Agbado ya ba da shawarar abubuwa da ya kamata a yi a kiyaye ko a guje wa damuwa da In ka gaji ka huta, a rinka motsa jiki kai da kai, a rinka shan ruwa da yawa da rana. a rinka cin abinci masu gina jiki waɗanda ke ɗauke da duk nau'o'in abubuwan da jiki ke bukata sai kuma a rinka yin kwana sosai me wata makaranta mai zaman kanta da ake cewa our home awa alhaji halid daud ya ce rayuwa ta yi wuya ga sama da ma'aikatansa guda saba'in. Wani zai kare ne da matsalolinsa wadda yake ɗauka abin sirri ne sai kurum ka ji yayi shiru. Za ka ga yadda mai shin nan ke tunane shin zai tafi wurin wani neman aiki ne ko yaya zai yi. Jihar sama maso gabas dai. ta yi rikodin waɗanda aka tabbatar sun kamu da covid-19 75 ya zuwa ranar juma'a 24 ga watan yuli shekara ta 2020 kuma dukansu sun warke har an sallame su ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a da ridwan abbas Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da karin labaran duniya. To Aisha hukumomi a Faransa na tuhumar wani ma'aikacin majami'a ɗan asalin ƙasar Rwanda wanda ya amsa cewa shine ya cinna wuta ma majami'ar nan ta nan Katedral ta ƙarni na goma sha biyar. Ofishin mai shigar da ƙara ya ce mutumin ɗan shekaru 39 mai neman mafaka wanda ya zauna a ƙasar ta faransa na tsawon shekaru an sake kama shi a karo na biyu jiya asabar an taɓa tsare shi na tsawon kwana guda aka mara tambayoyi sannan aka sake shi bayan gobarar ta ranar 18 ga watan yuli mai shigar da kara pierre sen ya ce mutumin da ake zargin ya amsa cewa shine ya cinna wuta a sassa uku na majami'ar ta st paul bayan da farko ya musanta hukumomin faransa da ya sun ki bayyana mutumin da kuma dalilansa na aikata hakan jami'ai a kasar malaysia sun ce da alamar ruwa ya ci wasu 'yan gudun hijirar rohingya 24 a daura da gabar wani tsibirin shakatawa na kasar malaysia wanda ke kusa da kasar thailand yau lahadi hukumomin kasar ta malaysia sun kaddamar da aikin ceto 'yan gudun hijirar rohingya din waɗanda aka kasa jin ɗuriyarsu bayan da suka yi ta tsalle suna fadawa cikin ruwa a yunkurinsu na iyo zuwa tsibirin lankwa mai wuraren shakatawa dogarawan tsaron gaba sun ce mutane 25 ne suka yi yunkurin iyo zuwa gabar da daren jiya asabar amma ɗaya daga cikinsu ne kadai mai suna nur hussein ɗan shekaru 27 ya iya isa a ƙarshe masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a wasu biranen amurka da dama don nuna bacin ransu kan nuna bambancin jinsi an shafe watanni ana zanga-zanga a portland na jihar oregon tun bayan mutuwar george floyd a ranar 25 ga watan mayu yayin da yake hannun 'yan sanda a minneapolis na jihar minnesota gwamnatin shugaba donald trump ta tura jami'an tsaron gwamnatin tarayya da dama zuwa portland a birnin siyaro 'yan sanda sun yi ta jefa barkonon tsohuwa tare da kawo mutane 45 jiya asabar bayan da wata zanga-zanga ta nuna goyon baya ga wacce ake yi a portland ta rikide ta zama ta tashin hankali. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla baya ga korafe-korafe akan rasa ayyukan yi sakamakon annobar covid-19 gamayyar kungiyoyin kwadago a najeriya sun buƙaci a samar da sabbin manufofin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa domin a samu sauyi a harkokin kwadago a nahiyar afirka tare da rage tasirin annobar coronavirus ga tattalin arziki da ayyukan yi wakiliyar muryar amurka halima abdulrahuf daga abuja na ɗauke da cikakken rahoton Tun bayan ɓallar annobar corona virus masana tattalin arziki suka fara nuna fargaba a kan illolin da annobar za ta yi ga tattalin arzikin kasashen duniya musamman masu tasowa kamar Najeriya. Alƙalman ƙididdiga a Najeriya sun nuna cewa da yawa a cikin 'yan ƙasar na ta rasa aikin su saboda yadda mutane da kamfanoni ke fuskantar matsaloli ta fuskar tattalin arziki da kuɗaɗen shiga sakamakon gagarumin tasirin annobar corona virus. Ko menene mafita baya ga kiraye-kirayen da ƙungiyoyin kwadago masana tattalin arziki suka yi a kan a haɗa gwiwa da al'umma domin kawo mafita ga matsalolin da ake fuskanta. Ga ɗan kasuwa kuma ɗan jarida mun da sha'aibu da bayani. Mafita samar da aiki a Najeriya dai da ma Afirka baki ɗaya wato shine na ɗaya dai karfafa su masu ƙananan masana'antu domin su rinka ɗaukar ma'aikata da aikin zai zagaya. Abu na biyu shine to karfafa sha'anin aikin gona. Aikin gona yana da tasiri tattalin arzikin al'umma idan aka samar da wato kayan aikin gona tallafi na kuɗi da kuma kayayyaki na aikin gona zamani da saita ma al'umma yadda za a yi aikin gona to matasa za su dukufa a wannan aiki su jingina duka mafi yawan sana'o'i wannan zai haɓaka tattalin arziki. Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yamal Tidiba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Dr. Abubakar Yunus Ahmad ya bayyana mafita ga matsalolin da suka shafi ayyukan yi da cewa. Ba dole fa mu ɗauka cewa zamani ya zo kuma Allah ya turo ta Allah shi kaɗai ya san me yake nufi da ita. Kuma ba ma samar da guraben aiki ko kuma aikin yi ba yake wa barazana kaɗai ba. Don abin da ya shafi kowa da kowa kowa ne ga coronavirus ta zo ta addabi gwamnatin akwai cikas let's now think outside the box sannan wa'annan kamfanonin da ake magana maimakon ka je su dauke ka aiki ka diba me za ka yi ka taimaka kamfanin a wannan halin covid da shi corona ba sai ka caje su kuɗi duk irin wa'annan in muna yi maimakon kai a dauke ka aiki sai zama kai ne ma za ka dauki wani aiki a wani bangare kuwa ministan shari'a kuma antony janar na tarayyar najeriya abubakar malami ya yi bayani akan lamarin to babban mafita dai shine matakan da aka dauka farko ita gwamnati gwamnatin tarayya a mataki na ba da tallafi da ganin cewa an samar da ayyukan yi ta yi kyakkyawan tanadi ta huskar abin da ya danganci tsare-tsaren aiki a ah, kuɗaɗe waɗanda za su taimaka ma mutane tsayuwa a kansu da kuma abubuwa makamantansu so abu mafi ala je ne an fahimci cewa akwai damuwa wadda ta danganci bukata ta tallafa ma mutane domin su samu ayyukan yi bisa la'akari da wannan damuwar gwamnati ta amince cewa ta zo da tsare-tsare waɗanda su taimaka musu alƙalman ƙididdiga a najeriya dai sun yi nuni da cewa tun bayan bullar annobar corona virus kaso arba'in cikin ɗari na iyalan da aka yi magana da su kusan dubu biyu suka rasa ayyukan yi inda ƙungiyoyin kwadago suka yi ta korafi akan yadda shugabanni suka fara siyasa nisantar da ayyukan farfado da tattalin arziki ta hanyar nuna san kai bayan fara buɗe zirga-zirga ofisoshi. A kasashen duniya kuwa annobar corona ta yi sanadiyar rasa ayyukan yi na miliyoyin ma'aikata kamar yadda alkalman kididdigan zauren tattalin arzikin duniya suka yi nuni da cewa a ƙasashe mafi karfin tattalin arziki na G7 kamar Amurka an rasa ayyukan yi miliyan 30 sai kasar Japan da mutane miliyan 1 da dubu suka rasa aikinsu. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A da Halima Abdulrauf Rauf. Bayan kai wata ziyara Katsina, gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya sun yi kira ga gwamnatoci a matakin tarayya da ta jiha da su hanzarta magance matsalar tsaro tare da gaggauta mai da 'yan gudun hijira garuruwansu wakilin muryar amurka a katsina sani shu'aibu malumfashi ya aiko mana da wannan rahoton A ƙarshen ziyara ta sa da ta kai shi wajen sarkin Roma da kuma inda waɗannan 'yan gudun hijira suke na keɓe shugaban tafiyar Alhaji Mansura don in ji wani irin kira zai yi ga gwamnati ganin yadda suka tausaya. Za mu kira ga gwamnati cewar yadda ta sa ido a kan abubuwan ta daga sa ido a su a taimaka mutanen nan da mutanen nan suna cikin hali na tashin hankali kuma gwamnati ta yi kokari ta ga cewar kar a bar mutanen nan su ɗau lokaci mai tsawo a wannan sansani saboda irin abin da ya faru a maiduguri yadda yanzu kungiyoyi suka shiga da waje da sunan kamar kawo agaji amma kuma abin ana samun matsaloli domin ana ganin ma kamar wasu kungiyoyin taimako suke yi ga ita kungiyar boko haram haka muna kira ga gwamnan katsina duk kokarin da zai da shi da attajiran katsina da duk wanda yake da halin da zai ba da wata irin gudunmawa da ita gwamnati tarayya ai kokari mutanen nan a ga cewar zuwa ƙarshen shekarar nan an mai da su guraren su an zaunar da su kada a bar su zauna kamar wannan na maiduguri ya zama wajen neman kuɗi da irin abubuwan da suke faru kaga an zo ana cewa mata ciki ana kawo miyagun kwayoyi yara sun koyi shaye-shaye da ƙanana kuma ya daga kawo gudunmawa mai ƙarfi ga mutane da suke zauna a wannan sansani na abinci da magani da sutura. Daga abin da ka gani a nan shin iyakar ji a zuciya. Kasan fashi abu ne na tashin hankali duk mutumin da ya zo ya kalli wannan sansani wallahi hankalinsa komai karfin zuciyarsa sai zuciyarsa ta tsinke sai hankalinsa ya tashi kuma wannan abin da kake kallon sa a katsina zai iya zuwa ko ina kamar da ya faro daga su maiduguri zo hannun gurin wannan abu ne mai tada hankali kuma idan mutane suna buɗe baki suna gaya maka irin halin da suka shiga kafin su samu kansu a kasu wannan gura wannan kaji yadda ya faɗi irin matsalar da ya gama da ita da aka kashe iyayensa ko ɗan uwansa ko aka yi wa ɗan uwansa mata cin fuska da sauransu wala ba za ka iya jurewa ba sai ka ji ka shiga wani hali ba za ka san lokacin da ka hawa yana zubo maka ido ba to da abin duk da ya shafi wannan yan adam ne suna bukatar duk wata dama da ta kamata a ba suna da bukatar sa yana bin tausayi sai kusa Allah wani shi kawo na sauƙin wannan al'amari babu daɗi ko kaɗan Allah sauƙi. Tun da farko gamayyar kungiyar sai da suka kai ziyara a fadar sarkin Ruma Alhaji Tukur Ma'azu. Tun da muke wata kungiya wadda har shugabanta ya zo ya jagoranci kuma a zo a yi kurin gaskiya mu ta samu ubangiji da Allah saka muku da game da maganar tsaro an raba sojojin nan an kai wasu a wani gari da ake ce ma huta. kuma mutanen nahutan nan ko yau da safe sun kira ni sun ce yanzu suna baccin su hankali kwance kuma a yanzu ma ina da labari kanan kan dawa sojoji akwai takardu da magaddan da ke waɗannan ƙasashe suka rubuta waɗanda ba su da zaman lafiya ke roƙon a taimaka a kai sojojin. Ƙungiyar dai ta mika kyautukan katan ɗari na indomi tare da mota kanta guda cike da fiye wata ga waɗannan 'yan gudu. hijira. Sani Shu'aibu Malamfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi. To yanzu kuma sai jihar Legas. A yayin da waɗanda suka harbu da cutar COVID-19 ya haura dubu talatin da tara a Najeriya. Yanzu dai gwamnatin ta umarci ma'aikatanta da su je cibiyoyin gwamnati domin a yi musu gwaji ganin yadda ma'aikatan ƙasar ke kamuwa da cutar. wakilinmu a lagos baban gida jibril ya aiko da wannan rahoto wata sanarwa da gwamnatin tarayyar najeriya ta fitar mai dauke da sa hannun babban sakatariya a ofishin shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayyar najeriya dr evelyn ingigi ta bayyana cewa akwai bukatar dokacin ma'aikatan gwamnatin tarayyar najeriya su je a gudanar da gwajin cutar coronavirus a kansu domin kiyayewa ganin yadda ake samun masu dauke da wannan cuta a tsakanin ma'aikata wannan umarni da gwamnatin tarayyar najeriya ya zo ne a daidai lokacin da wasu manyan ma'aikatan gwamnatin tarayyar najeriya da ma kanana aka bani labarin cewa sun kamu da cutar ta coronavirus shi kan shi ministan harkokin wajen najeriya yanzaka ya keɓe kansa sakamakon kamuwa da cutar ta coronavirus a inda kuma aka samu wasu ma'aikata da ke kusa da ofishin karamin ministan lafiyar najeriya da su ma suka kamu da wannan cuta to koya ma'aikatan gwamnatin tarayyar najeriya suka je da wannan umarni da gwamnatin tarayyar ta basu na cewa su je a gudanar da gwajin cutar coronavirus a kansu ga abin da wasu ma'aikatan da ban so ambaci sunan suka shaida min ta wayar tarho. Dokar da ita gwamnati ta bada ta ba gwamnati gaskiya in aka duba akwai taimako da gwamnati ta yi wajen nan saboda kare lafiyar mu ma'aikatan gwamnati kuma an kawo mana sauki ne wanda za mu je mu yi shi mu gane lafiyan mu. Akwai wasu ma'aikata ne da kuke ganin sun kamu da wannan cuta? Ba shakka akwai manya-manya waɗanda sun kamu da shi waɗanda kuma wannan kamar hirgici ya sa suka ce to yawanci wanda ke aiki da su da ƙasa gare su su je su yi kokari su ga cewa an gwada su a gane wanda ke da lafiya da wanda bai da shi saboda waɗanda ke tare da su su kamu a cewa to lahiyan duka sauran ma'aikatan da suke zuwa ofis. Dole ke da ya sa kula ba bata ce dole dole sai mutum ya je ba amma sha shawara Wannan sanarwa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar ya shafi lokacin ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya ne da ke sassa ko jihohi daban-daban na Najeriya da birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yanzu haka dai yau masu dauke da cutar ta coronavirus a Najeriya ya haura dubu talatin da tara da dari biyar yayin da wanda suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta kuma suka kai dari takwas da arba'in da biyar har yanzu dai jihar Legas ita ce kan gaba da wayanda suka kamu da wannan cuta inda ta ke da mutane dubu goma sha hudu da dari daya da saba'in da bakwai babin jibirin murya amurka daga najeriya tun gaida baban gida jibril mai saurare wannan shiri na zuwa maka ne daga nan birnin washington dc a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ta 200.5 zangon FM Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu ga shirinmu na gaba. Masauraranmu barkanku da warhaka. Barka da sake kasancewa da ni na dina Ɗahiru mai sani a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke duba duk wani batu da ya shafi alaƙar matasa da yanar gizo. matasa masu burin sanin yadda ake gudanar da kasuwanci ta yanar gizo. To yau ranar ku ce. Annobar COVID-19 wacce ke ci gaba da kashe mutane a duk duniya da kuma hana walwala yadda aka saba na sauya tunanin mutane da dama a duk harkokin da suke yi. Kasuwanci na ɗaya daga cikin fannonin da ya koma kan yanar gizo tsundum. Yau muna tare da wani matashi wanda ke siyar da yadudduka da kuma yawan mutane dinki amma ta kafar intanet. Assalamu alaikum. abubakar umar bana amma an fi na da siddiq al'akbar a fi na sakkwato na yi makaranta firamare da sakandare har jami'a na kuma digiri na farko a jami'ar jihar sakkwato kuma ni in kasuwa ne ina gudanar da kasuwanci na a garbin na zamani kafin covid-19 da kuma laushin covid-19 To amma duba da cewa wannan fannin yana buƙatar mu'amala a fili saboda ganin dukan da kuma auna mutane don ɗinki. masu irin wannan kasuwancin za su iya yin harkokinsu da kwastomominsu ta intanet. tambayar da na fara yi wa ɗan kasuwa abubakar umar kenan wanda ke sayar da yadudduka ta kafar intanet. shan da kafin covid-19 ta zo za mu talata kamu ne a kafin sabon sayarwa cikin yana so ya siya da tuda mishi ko kuma ya zo saboda muna da ofis mutum ya zo auna shi a dinka mishi so covid-19 ta zo an hana cuɗanya mutane mutane so dole sai mutum sai kai sai online tuwa mai kuɗi online ya auna kanshi da kanshi to muna awon sai mu dinka mishi mu tura da shi saboda wannan bin ka'idojin na kuma ta gindaya mana na tazara To wace manhaja a wayarka ta fi taimaka maka wajen gudanar da ayyukanka a yayin wannan yanayin? eh gaskiya haja da ta yi taimaka min gudanar da aka na a ah, lokacin wannan covid-19 nan ita ce facebook gaskiya facebook a nan aka fi sanin mu a nan muka fi ciniki a nan muka fi jama'a so gaskiya a ah, facebook ita ce min inda muke da inda abubuwan suke tafiya sosai sosai tun yaushe ka fara harkar kasuwanci ina fara kasuwanci na na fara kasuwanci na dai tun a shekarar dubu biyu da sha hudu zan ce dama dai na daɗe dama ni ina kasuwanci tun tashi na dai ina wannan abin shi nake da kamar in ce ra'ayi na ne abin da ke sha'awa kenan wannan sana'a ta tufa kayan sawa so na sana'o'i kala kala lokacin ina yaro amma da wannan na fashi da lokacin na fara karatu a a jami'a lokacin na fara wannan kasuwanci na fara ne na fara dama dai na shi ina sha'awa kan sha'awa kan abun so haka na dan fara zuwa ɗaya kala ɗaya kala biyu na zaji a makaranta ina ɗin kayan sa a jikina abokan na gani sai in musu irin su in musu in musu irin shaka misali sai ya kala ɗaya kala biyu haka kare. haka haka gari na makaranta da na kammala karatu kawai sai na tsindima gidan-gidan a cikin harka kana da shago eh ina da shago saboda kisan wasu ba su ba su yadda ba su muka kai kudin su ka sai online sun bi son san cewa eh lalle ga wurin ka nan in san akwai wurin za su san ka online su aka tura musu amma in sun san akwai wurin sun bi samun natsuwa cewa kudaden su bai zo ba sun san da su bincika kayan su so muna da ofis din da muke muna da shagon da muke zama shagonka ya taba kasancewa a rufe saboda covid-19 gaskiya ba ta ba taɓa ba shago saboda saboda corona ba saboda mun zai a da kuma ta ginta da dai kenan da biyu kuma da ma a intanet muke yan muka fi yawan mu so zon corona kawai ya iya muka samu abun ne wanda ma wasu ma ba su sayan kayan online sun sai dole a nan suka saya saboda ba a ba a ana cikin yin kulle so corona ta taimaka ta taimaka mutane sun ƙara da mu sai mana ciniki a online an tura musu kanin su su wanda ma bai taba yi ba yanzu zuwan kawai yayi kuma mun samun yadda wa mutane cewa lalle al'amuran gaskiya ne ba zara bane ko wani abu aka ci makamancin haka. to malam abubakar ka fuskanci wasu kalubale kuwa kalubale na fuskanta kafin covid-19 lokacin da ina sabon fara business ne a kafafen sada zumunta ka mutane su mutane su da kai su amince da kai su fara sayan kayayyaki online gaskiya za ka lokaci kafin wannan abu wani lokacin covid-19 ta zo wani sabon kalubale ne saboda kacin mutum ya auna kanshi a kanshi ya turo maka ba kowa zai auna kanshi da kanshi ba wani mutum zai samu ta auna shi ta auna shi ba daidai ba ya turo maka sai saboda ita ba ta iya ba ita ba maɗinkiya ba ce tura mishi kayan ba su mishi ba ko su matsayi mishi ko su mishi yawa da ɗaya kenan na biyu akwai kalubale mutanenmu wasu sun jahilci ko ba su fahimci yadda wannan cutar yake ba ko kuma wasu ma yadda ba za ka ce mutum ya shi za ka ce mutum ya bi ka'idojin da kamata ya bi ki mu'amala da shi sai ya ce shi ba zai yadda ba zai ba. To masu sauraron mu da haka haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu da fatan kun amfana da darussan da ke cikinsa. Kamar yadda kuka sani sunana Madina Ɗahiru mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Sai mun sake haduwa a cikin mako mai zuwa insha Allahu. muka kawo ƙarshen shirin namu a yau sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. A duk lokacin da mai sauraro ke da bukata za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshinmu voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai leo sahilu wanda ya hada shirin gabaki daya da ma injiniyan mu na yau ni aisha mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi ma'assalam.